Wasu cikin mata da ke ƙarƙashin gamayyar ƙungiyoyin mata ta Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Madam Gloria Laraba Shoda sun yi kira ga gwamnati da ta karfafa hukumomin tsaro don magance yawan sace-sacen ɗalibai da ake yi a makarantu musamman ma makarantun mata a shiyar arewa madam gloria laraba ta ba da misali da 'yan mata 276 a chibok da ɗari da aka sace a dabci ta jihar yobe sai kuma 279 da aka sako yanzu a jan gebe ta jihar zamfara ko da yake ta ce akwai ɗalibai maza da ake sacewa kamar na kankara 300 da kuma na kagara amma mata sun fi yawa Laraba Shoda ta ce matsalar ta fi kamari a arewa inda kai 'ya'ya mata makaranta ya fi muhimmanci. A nan Madam Gloria Laraba Shoda tana mai cewa na san gwamnati na kokari amma su ƙara kokari su daina wannan sace-sacen yaran da ake yi An ka dubi yaran da ake sacewa za a ga mata sun fi yawa muna ga ma gwamnati a tabbata ma 'yan mata sun je makaranta muna roƙon iyaye a tabbata 'yan mata sun je makaranta kar a yi musu aure da wuri a basu karasa secondary school kafin su yi aure amma ana zuwa ana ɗaɗɗauke su ana sace su ya za su yi su je makaranta dan allah muna roƙo ne matan najeriya na roƙo amma tsohuwar shugaba shugabar mata ta jam'iyyar CPC Hajiya Hafsatu Aliyu ta yi korafi cewa an fi samun koma baya a ilimin mata a arewa amma tana ganin ya kamata a rufe dukkan makarantun mata in dai gwamnati ba za ta iya ba. Hafsatu Aliyu ta ce a daina kai 'yan mata makarantun kwana gara su rika fita daga gida suna zuwa makarantu. Hafsat Aliyu ta ba da shawara kamar haka. Hama in ya ci a ce an kai su makarantar kwana to ya kamata a ce an ɗauki mataki na polis da sauransu waɗanda za su rinka gadin ɗin makarantar. Muna da tangarɗa game da ilimin 'ya'ya mata shi shine shawarata. Amma kuma shugabar ƙungiyar mata da yara ta Azawaj Hajiya Asma'u Abewala ta yi tsokaci da kakkausar murya. ki iya duba yau ki ga makaranta ba a nan namu arewan nan sun kasu kujen kashi uku akwai na kuɗi wanda uwaye za su biya kuɗi mai yawa akwai kuma na gwamnati a gwamnati ma iri biyu ne akwai na shi ainihin education din akwai kuma na wanda ake cewa na LEA to ki gaya mun a wannan categories of people da muke da su irin masu hali da tsakiya da marasa hali idan aka rufe makarantun nan nan to karshen shafa 'ya'ya masu hali kaɗai za su yi karatu abin jira a gani shine irin mataki da za a ɗauka wajen tabbatar da tsaro a makarantun gwamnati ko na mata ko na maza domin yara manyan gobe su samu ilimi da zai amfane su nan gaba saboda a gudu tare a tsira tare madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya